بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين شيء قبل كراتين تفسير القرآن من جرمه wanda mun kwana a cikin surata ali imrana kuma muna shahi na 159 inda Allah madaukakin sarki ke cewa rabbana innaka man tudkhilin nara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخفيته وما للظالمين من أنصار bayani ya gabata inda aka ƙara cewa rabbana ma khalaqaka hadha batila subhanaka a azaban na sannan ya ci gaba da cewa rabbana innaka man tudkhilin lallai lalle ubangijin mu duk wanda ka shigar wuta lil da fiya don dawama cikin ta ka zai azaitu haqiqa kafin ya tashi a hanta huka walakanta shi gayatul ihana gaya walakantawa ya amfarin wani mai taimako wa malin zalimina babu shiga azzalumai alkafirina kafirai almuhzina waɗanda an ka walakanta fihi wab'u zahiri mawdu almulmari isharan bi takhsisi hizin bihim wato kenan a an ka so da suna zahiri an ka wa malin zalimina ba ce hun ba wa dalalata ala zulmihim a ala anna zulmihim ta sababa fi hizin kuma a gwada su shi ya sababar da su da kunyarsu wato ba wani mai taimako yamna'unan wanda ke hana su miyan azabin lahi don haka ashe kenan zalumai suna cikin wato matsanancin hali Allah kare mu mu ci gaba ربنا إننا سمعنا مناديا rabbana innana sami'na munadan yunadi lil iman ya Allah lalle mu mun ji mai kira yana kira annasa mutane lil imani ai ilaihi huwa muhammadu aw alquran shine annabi muhammadu ko kuma alqurani wa fi iqa'il fi'li 'ala almuslimi wahdahu wa hasul masmu'i lidalalatin wasu alaihi mubalagatan laysa fi iqa'i ala nafsil masmu'i wato kenan nan aukar da wannan fi'ili akan mai saurari da yace mun ji shi kadai da kuma shahi abinda ka sauraron wannan ya nuna an kai matuƙa ga sifantawa wadda bata zamo ba wajen aukar da ita bisa ga hakika na abin da an ka jiya wato mubalaga ta ta kai matuka wa fi tankiril munadi wa idlaqihi zakwa da munada da anka ce wato kaga anka zo da shi na kira kuma anka zo da shi mudu hakan summa taqayiduhu sannan kuma anka mai qaidi ta'zimul lishani wannan girmamawa na ga al'amarin sa wa tawhimihi da gwaba bashi bi an amanna bi an aminu bi rabbikum cewa ku yi imani da Ubangiji famta sallah mun kama fa amanna bihi mun yi imani da shi rabbana faghfir lana dhunubana allah ka gawarta mun laihukum kaba'irna mayyan laihukum wa inna za ta tabi'a ma abuta nawita wa kafir anna sayyi'atina allah karkare mu miyagun ayyukan mu sagair na kanana wa inna ha qabiha maimunita walakin mukaffaratun bistinabil kaba'ir sai dai kananan laihuka ana share su in mutu ya nisanci manya saboda haka in mutu ya babban laihi ya babban laihi sai Allah ya shaye mai karami wata wafana Allah ka karbi rayukanmu ma al'abrar tare da jumlan mutanen kwarai managartan bayi al'ambiya wa salihin annabawa Allah da salihan bayi ai maksusina da suhubatihim waɗanda an masu keɓantuwa da abutarsu aw ma'adudi la fi zumratin ko ko Allah ya kidaya mu cikin jama'a su wa fi tanbihu ala annahu yubuna liqa'a Allah wannan walkarwa na cewa suna son haduwa da Allah wa man ahabba liqa'a Allah ahabba Allah liqa'ahu duk wanda ya so haduwa da Allah Allah na son haduwa da shi a ah, Allah ganar da mu don haka wal abraru jam'u barrin jam'i na na managarci shi ake ce bar managarci shi ne abrar au bari ko ko bare managarcin bawa ne rabbana rabbana wa atina ma wa ahdana ala rusulika wa la القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا وآتنا الله كبام أعلنا الله كبام ما وعدتنا به أبلا كيمنا القولي دشيا على ألسنتي بس جهلوسا ورسلك منزنينك من الرحمة والفضل دغ رحمة على خيرين وسؤالهم ذلك wa in kana wa'aduhu ta'ala la yaflihu ko da yake alƙawarin Allah bai saba shi su'alun an yaji alahum min mustahiqihi roƙona na Allah ya sanya su cikin masu cancanta wannan alkhairi la'annahum lan yatayaqanu domin manzannin Allah ku duba matsayin su ga Allah amma ba su yi yankau ba na istihqaqu mutancanta su ga abin nan in ya zama manzon Allah mursali bai yi tabbas ba ga cancanta ce ga wannan abin sai dai rahmanin ubangiji to wani mutum na zai bugi gaba ya ce ranar alkiyama shi dan aljanna na wallahi ya faɗi wa takariri rabbana mubalagatan fi tadarrui wato an kai matuƙa ga wato tadarrui kankan da kai to ga wata wa an ja'far as-sadiqi an samo daga wani babban malami ma masoyin ubangiji jafaru as-sadiqi yace mana hu amrun duk wanda al'amari ya damar da shi fa qala hamsa ya yace so biyar rabbana rabbana rabbana rabbana ko karanta wagga aya so biyar Fasta fasta'aza hu yana tsari ga wannan abu an jahu Allah min ma yakhafu Allah zai karda da shi tsar da shi ga abin da ke jin tsoro wa adahu ma arada kuma ya bashi abin da ya murada abin da ya kaso awo sai eh, ban ji ba a rabbana haka shan aya so biyar hmm. Allah ya ba mu waƙara al'ayata sai karanta wannan aya wala tuhzina Allah kada ka walakanta mu yawmal qiyamati rana al-qiyama innaka la tukhlifu al-mi'ad Allah baka saba al-qawli al-maw'id al-qawli bil ba'th wal jazaa da sakamako Au bi isabati al-mu'mini wa ijabati ad-da'i ko kuma da samar da mu'mini abinda yake so na sakamakon alkhairi da tanka mu wanda an mai roƙo da wannan ga wannan bawan Allah afaru abin abinda aka samu kenan gare shi fasta lahu fastajaba lahum rabbuhum بعضكم من بعض والذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات ولأدخلنهم جنات تجري تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب آه، فاستجاب لهم ربهم sai ubangijinsu ya amsa addu'a su du'a'ahum addu'a su هو أخص من أجاب ويؤدى بنفسه وباللام فاستجاب لهم قاله بيلاوي وفي غاية الأماني يقال استجاب له وأجابه بمعنى دون معنى سبلا ما ما في السين من قوة المعنى Allah madaukakin sarki ya amsa addu'a su ya ce anni la'ubi wa amala amilin minkum lallai cewa ni ba zan tozartar da aikin wanda ya aiki ba daga cikinku banal kalama fil jawabi alama banau alaihi min idinabi, gayatan walafzan don haka ya gina magana wajen jawabi bisa ga abin da aka gina a kai na idinabi maimaita magana da dagewa wajen gaya da kuma lafzi Allah ya ce ban tozartar da amala amilin minkum min zakari ba zan tozartar da aikin mai aiki cikinku ba min zakarin namiji na awon ko mace bayanun la'amilin annahu bi ma'ana shakas domin kowane na ko namiji na ko mace Allah bai tozartawa روى الحاكم عن أم سلمة أنها قالت يا رسول الله أم سلمة تاتي يا من الله لم أسمع لها يذكر النساء في الهجرة duk ambata da Allah kawai hijira ba ja ambaci mace ba sai dai mata sai dai maza fa nazalat sai aya ta jiya ba'abukum ka'ilun min abin. sashen kuma tabbaci daga sashe fi dini aw min aslin wahidan az-zukuru min al-inasi wa bil aksi wal jumlatu mu'akkada li ba a ay hum sawa'un su dai suke fil majazati a cikin wajen sakamako bil amal da ayyuka wa da yi hada ban so zakkata fallazina hajaru waɗansu suka hijira ila akhir ya karshe ne tafsilun amalul ummali wannan bayani na an kai ga aikin ma'aikata wa ma adda lahum da abinda Allah ya tanada gare su min as-sawabi na sakamako ala sabilil madahi wa ta'zimi bisa ga hanya ta yabo da girmamawa ai hajaru waɗanda suka hijira suka kawarce mu shirki kahirci wal audan da wurin zama wal asha'ir da zuriya amma sun yi wannan lidini don addini wa ukhriju min diyarihim an ka hidda su da gidajen da an ka haihe su allati wulidu fiha wadda an ka haihe su ki aw an sha'u fiha ko kuma inda sun ka samarmarta wa uzu an ka dora tuta musu bi mai da zagi wa darbe da bugu wa nabil da riban ci amwalin dukiya fi sabili duk wannan musu shi don sun bi addini na da sababi dini don sababin addini na ai imanin billahi domin imanin su da Allah wa da'ati da'a wa Allah wa qatalul kuffara sun ka yaki kafirai wa qutilu a karkashi su bi takfifi lil jumhur wa tajlim li kathirin wa ibn amir wa fi qira'atin li hamza wa kisai taqdim al maqsur ala al mamdud wallahi duk wanda suka irin wannan aiki Allah ya ce la ukaffiranna anhum sayi'atihim zan kankare musu miyagun ayyukansu a zan zaur hisabil magasirtin da gafara wala nahum wallahi zan shigar da su jannatin aljanna ta jarimin tatal anharu wadda ƙoramuna gudana cikin aljanna sawaban mazdarun min ma'anar na, amma aka dullu. sawaban min indin lafi sakamako daga wurin Allah في التفات عن التكلم إلى إلى الاسم الجامعي دلالة على على الألوهية التي من شأنها التفضل وفي نن أقوي دلالة akan cewa tsawaban min indin wato kenan Allah abin bauta sakamakon na wanda ke sha'aninsa a tafaddul wal'ada yan alkhairi kuma baiwa ay tafaddulan min Allah la lil a'mali ba don ayyuka ba wallahu indahu Allah gunsa husnul sawali kyaukyawan sakamako yake aljaza sakamako tatmimul lima taqaddama wannan ciyarwa abin nan cikawa na ga abin da gabata wa taukidin lahu da karwa garai wa itiyanun bil mazdari mudafan mubalagatan saboda haka ashe kenan sawaban min inda wallahu inda husnu sawab kina Allah shi adda kyakkyawan sakamako wanda ba wani mai sakamako irin na Allah don haka an kai amfani da mazari wala ma qala ba'dul muslimina na aza Allah fi ma dara min alkhairi musulmi suka hada kai su iska manzo sallallahu alaihi wasallama suka ce makiyan Allah ga abin da muke gani su adda alkhairi wa na fil jawri mu kuma muna cikin wahala ziyawa ga waɗanda ba su min Allah cikin walwala ga su da yalwa amma ga mu cikin matsanancin wahala nazala wa alaikum salam haka ha a haka amma eh. kai bawa ba su cewa don aikin da ka yi suna yau samun hama Allah don aikin ba aikin gaba kai ka aljanna suna yi wa ka ce haka da kowane Allah aikin gaba kai ka aljanna bai yi wa ka ce aikin kana kai ka aljanna wa kai na sai dai Allah ya mara hamaniya ce wanzu Allah ya ce haka nan sabai suka ce ta an ce ya rasu lalata ta ana to kana yake manzo Allah <laughs> to mu ga لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد So, sabai sun ce ma'anar sallallahu alaihi wasallama ga makiyan Allah cikin walwala ga ma cikin wahala wayaya an kai haka sai Allah ya ce ma'anar sallallahu alaihi wasallama taqallubul ladina kafaru jijjuyawa da jijjirkitawa na allazina kafaru waɗanda sun kai kafirci tasarruhum tasarrufin su bil bilad cikin garuruwa fi tijarati a cikin saye da sayarwa wal kasabi da kasuwanci la ya gurran naka kai da ya rudar da kai wannan jirkice-jirkice nasu su zo na a wantsala ga kuɗi ga hannu ga haja ga hannu ga komi ga hannu wallahi kai ya rude ka hidabun lin nabi sallallahu alaihi wasallam amma wal muradu ummatahu wannan hidabi da manzon Allah yake amma abinda an muradi da mu ake domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai rudi ne amma yanzu kai in ka ga wani ya samu wani abin duniya sai kai kamar kai Allah bai son ka to ba kai bari kai yarbi da matsala addini ka sai ka bi shi ka samu to to in ya zama wancan lokaci sahabbai da sun haga waɗanda ba su damu da addini ba cikin walwala suna cikin wahala sun yi mamaki sun kada manzon Allah Allah ce kada jirkice-jirkicensu na duniya ya baka abin nan ya rudar da kaya to yau an wuce wannan yau in ma mutum Allah ya bashi wasu kwaba ba ga hannu gane ka masu aikin addini kamar wahala ɗaya su kai sai ɗauke su mashiri ta mara aiki ko ba haka nan na ba gane yake da sun rika wani abu da ba su yi wannan aiki ba kuma abin da yake ciki wani kai kasan kai kasan game da aikin addini wani wallahi ko yana mutuwa in dai don kai na bai taso ma ko yana mutuwa ko ba haka na ba to amma sai su ga awa to in ya zama waɗancan gawa da an ka ce to amma kai da ka cewa mai imani yaki amma ka ɗauki mai aikin addini kamar wahala ɗaya ta ya kai to fassara ka ba ta da kyau ba in an ka fassara ka abin wa bai da kyau kai ka sauƙaƙa Allah sauƙaƙe Um, mata'un kalilu kyale su dan jin dadi na kaɗan fi jambe ma za ta min na'imil akhirati waɗannan da adda wanga abin da ka gani na duniya wallahi an an ka dauki abin da kurce musu na Iman lahira to abin da an gare su yanzu kaɗan nana muna tare da ku mimma wa ila al mu'minu abin da an kawo mu'mina alƙawalin sa yatamatta'una bihi fi dunya yasiran suna ɗan jijji daɗi da shi duniya kaɗan wayar na ya ƙari wa fil bukhari ya cikin bukhari inna akhira man yadkhulu aljanna lahu bi qadari dunya ashra marratin muna tare da ku wato dan aljanna guda wanda shi a ƙarshe ga shiga aljanna talaka talakan aljanna to abinda aggare mulki cikin aljanna yana da kamar duniya so goma in ji manzon Allah wallahi wanda an haka sa aljanna bai samu wallahi hasara a yi kawa kawa wallahi da imani kuma imani bai da wani salwanta don izgili da masu addini kahirci na kai kai kana zaune kana ganin abin nan mutanen masu masu addini musulunci aiki kana ganin awa aiki a su da kila wani aiki na aka son awa addini kila ginin masallaci na kila ginin makaranta na kila wani aiki na wanda zai daga musulunci ba wai ka sa baki kai abin da zai taimaka ba ganin kai waɗannan inda suna da aiki ba zafa wannan aiki kai ka yawa balle ma a ce ma ba da gudunmuwarka sai kai awa da ɗaya da duniya an aiko ma bala'in mutuwa ko ba haka ba ya an ka fassara fassara wannan ba ta da kyau sun yi ma wayo don duk abin gada hake nema yau da ka mutu ƙarya ta ƙari sai ka yi gaddama zama duniya a ce ka zauna da ce to na zauna don na shiga ɗaki na hita duk shekarun ga gani a kurɗa ɗaki na hita Allah sauƙaƙe ba a yi dubara ba a wafi kuma ya zo cikin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yadkhul ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'u duniya ba ta zamo ba ga lahira yan an kwatanta jin daɗin duniya da na lahira bai zamo ba sai kamar misalin ɗayan ku yadda ya sa ya cikin teku ya ɗauko abin nan ɗanɗe da nake laƙewa nan to shi a misalin duniya ni'imatar da ni'imar lahira Allah sawaje to kuma waɗannan mutanen da kake ganin suna ta yawo suna abin nan su kai nan su kai nan ga kaya ga hannu ma wahum jahannam rayuwa ɗaya ake jiran su kare makoma su jahannama wa bisal maharu tirin da shi hida ita firashin hiya to waɗanda kahirai da an kawo waccan ni'ima musulmi suna kai ƙara ga manzon Allah to in ya zama kahirai an ce musa kai da kai kurin musulunci amma ka ɗauki mai aikin addinin musulunci kamar zan aikin yi abai da ya an ka fassara ka fassara ba ta da kyau ka fassara ba mutai karatu لكن الذين اتقوا ربهم ثم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار lakinin lazinar ta ƙaura bahun sai dai waɗannan da sun ka ƙarci ubangijinsu lahum jannatun ta jarimin ta ta lanharu suna da aljanna wadda ƙoramuna gudana ƙarƙashinta khalidi na fiya suna abin ƙaddara madawama cikin aljannar nuzulan unziluha nuzulan ita wannan aljanna an saukar da ita gare su kwaccare huwa ba a iddu da daifi abinda ake tana dama ba ko farkon zakuwa ce wala sabahu ala alhalimin jannatin wal amir fiha azam wa qila innahu mazarun mu'akkad wa taqdiru ha nuzulan wajen wa min inda Allah gun Allah wa ma inda Allah khairul lil abrar su dai managartan bayi to abin da auren Allah ya gare su wallahi sun fi son abin da auren Allah mimma ya taqallabu fi ga abin da ake jijjir mimma ya taqallabu fi al-furjaru ga abin da fajirai suke jijjirkitawa a kansa wallahi sun fi son sa da shi liqillati don karamcin sa wa sur'ati zawalihi da gaggawan gushewa tai wa in ma ahli al-kitab وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله خاشعين لله لا يسترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu wato ana cewa ahlul kitabi dukkaninsu ba na kwarai ba ne madawacin sarki ce a cikin mazuwa littaya na akwai wanda ya imani da Allah ba kawo mutane jam'i ka abdullahi ibn salamin wa ashabi abdullahi dan salami wallahi yana cikin sun kai imani da Allah ka san mutum ya samu wannan shaida daga Allah wallahi ka san ya tawaye tafki wa arba'ina da kuma mutum arba'in min najarana daga najarana mutum arba'in na waɗansu sun fito daga najarana suna ci sun kai imani da Allah Wa nani wa salasi na min habasha da mutum talatin da biyu daga habasha kun ga alil kitabi sun tsallako hadda abin nan na afirka ethiopia ba afirka ta ba wasa mani ya tumi rum da mutum takwas daga hito daga rum kanu nasara sun zamo dun nasara na wa asalamu sun ka musulunta wa inna ma dukhilatil lam ala ismin lil fasl bainahu wa bain in bizarfi wa ma unzila ilaykum fi yi imani da abin da an ka jissuwa zuwa gare ku shine qur'ani wa ma unzila ilayhim da abin da an ka jissuwa zuwa gare su shine at-taura da injila kuma alhali khashiin suna masu suna masu jin tsoro halun min damiri yumin mura'i fihi ma'anan man ay mutawadi'ina suna masu kankan da kai lillahi ga Allah lika mal ilmihin don saboda sanin su cika sanin su da kibriya ihi da girman Allah la yasharuna bi ayatin Allah ba su sai suwa da ayoyin ubangiji Allah allati indahu wada agun su fi tawrat a cikin at-taura min na'atin nabi sallallahu alaihi wasallam suwar manzon Allah samanan qalila kudi an kadan ta'arizan lil mukhli wannan an yi girwayi ga makarkata wannan suna karkace wato wannan sun ka sai da ayoyin Allah da yan kudi an kadan sai manzon Allah wato su ne abin zargi ula'ika lahum ajruhum waɗanga suna da su sawabu sakamakon amalin aikinsu inda rabin ko ubangijinsu yutaulahu ana ba su shi mara tayin so biyu kama fi kasas kama yake cikin suratul kasas inna allaha sari'ul hisabi allah mai gaggawar yanki abin hisabi na li ilmihi saboda sanin sabil amali da ayyuka duk aikin da kowa yayi allah ya san abin wa ma buhu da abin da ta cancanta min aljaza'i na sakamako wasu gina'ihi da kuma wadatu ubangiji an ta fi allura wal murad an al ajra al lalle la dawo da an kai alƙawli ta sari'il wusul mai gaugawa saduwa ta li'anna sur'atul hisabi don gaggawa hisabi yastadi sur'atul jaza yana kiran gaggawar sakamako huwa kinayatun an qurbi injazi ma wa'ada wannan kinaya ta ga kusancin zartar da abin da Allah ya alƙawali li annahu min lawazimi wa an kamali ilmi da cika ilimin Allah ala ihadatihi bisa kewayen ubangiji bi maqadiril ujud da gwargwadon lada wa maratibul istiqaqi kuma abin da ya cancanci cancanta abin da ya jerantu ga cancanta wa fil hadisi ya ga ya zo cikin hadisin manzon Allah yuhasabul al-khalqa fi qadri rizqin nahar min ayamid dunya talikai duka na duniya tun farkon annabi adamu har ƙarshen duniya wallahi za a wa kowa lissafi ai hisabi kowa ya san inda an mazauni nai rabin wato gwargwadon rabin zamanin ketowar alhijiri zuwa faɗuwa rana an gama kamin sha biyu kowa sayin da yake Allah ka hayar da mu so ci gaba ya ayyun allazina amanu biyu wa fadiru wa wadiku wa taku wa hala annakum tufihu to wannan aya akwai alkhairi cikin abin da shahi aikinta amma akwai waya amma kuma wannan lokaci namu mun ga fassara aya ga nan daban-daban ya ayyuhal lazina amanu ziru, ya ku wanda suka yi imani ku yi haƙuri ala da'ati akan ɗa'a wal masa'ib da musibu wa anil ma'asi kuma gaban saba ma Allah wannan magana da Allah ya ce masu imani ku yi haƙuri akan ɗa'a to wannan huwa nan na gizo ka saka tun an ka hankurtar da kai ɗa'a wa ya gari ta sannan an ka ce ku yi hankuri akan musiba in ta same ka kai gum ka kai kukanka ga wanda ya san da ita tun da an ka ce ai hankuri akan ta matsalar gawa ya gare ta nan na gizo ku saka an ka ce wa anil ma'asi barin sa'a ma Allah ku yi hankuri an san wahala ga barin sabon Allah amma an ka ce ku yi hankuri daga gare wa sadiru hankurin ku ya rinjaya akan kafirai galibul kufar fi sabri al jihad ya an zo aka yi ma'araka da ku da waɗanda ba san addini ba to kada ya zan kukun ka yaƙi duk abinda kuke samu na wahala ku yi hankuri da shi wala yakunu ashadda sabran minku. kada kahirawa su yi ku tsananin hankuri kuma ku hankurtar da kanunku ku da kanunku fi mukhalafatil hawa kaga wannan sorai kaga sorai wallahi tarko na mai halaka yan adam to ku yi hankuri akan barin sorai abradahu bizikiri li'annahu ashaq wa abdal domin shi ne mahi wahalarwa kuma shi ne mahi jiji warabidu kuma ku ɗaure kanunku abdanukun jikunan jikinku ku yi lakon da dawakinku su gudu da kafa mutarasidina lil gazawi kuna masu dako don yaki ribadi ke. au an fusa ku ko kadan makan ku ala da ta da'a wa Allah wannan shi ne babban abu mai girma abinda ake ce maribadi matsala ta taso kasarawa sun samu kafa ta shigowa inda musulmi su musu banna to a samu gwarajen sojoji a kai su wannan wurin su tsaya su tara wannan kafa su hana ma ɗan ta'adda fitowa yana daga cikin ribaɗi zuwa neman ilimi yana daga cikin ribaɗi zuwa mutum ya zauna don ya karanta da al'umma kamar irin zuwa tafsirin azumi yana daga cikin ribaɗi agaji a kai su ga wuri a ce ku tsaya nan yana daga cikin ribaɗi a tsara limamin unguwa ya tsaya ba mutane sallah yana daga cikin ribaɗi mai kiran sallah ya tsaya ya hoce masallaci yana kiran sallah yana daga cikin ribaɗi malamin yare ya tsara yare yana karantar da su yana daga cikin ribaɗi malamin karantar da gahwakka ya tsaya yana karantar da manyan mutane to duk wannan shine Allah ce wa rabidu ku duba sarkin musulmi Muhammadu Bello inda kabarin sa yake a wurnu ribadi na fa don haka lokacin da abin kuma ya lafa ya zauna nan kuma lokacin da Allah mai rasuwa ce ka a rabo da can don in hina cikin kabari can a za a ci gaba da ba ya ladar ribadi mutum nawa a kai wani tafsirin qur'ani Allah mu cikawa don haka kama ƙala alaihi salam minar ribadi intizaru salati ba'da sala ya an ka sallaci sallar magariba kace ban tayi sai na isha'i to ribadi na wanda Allah ya karbi rayuwa ta nan don na alkiyama ta ana ba shi ladan riba na an kai man riba da shi amma kaga ba aisha in shi wannan masallaci Allah bai cika shi na na ana ba shi ladan riba har alkiyama ta tsaya روى بخاري عليه آه عنه عليه السلام قال رباط يوم خير من الدنيا وما فيها ribadi na wuni guda ya yi duniya da abin da cikinta duk abin da za ka samu cikin duniya ma fi hana ka samu wani ya samu to wanda ya ribadi ne guda duk ya haɗu da kuma samu sun ya duniya illa kayan banza warawa muslimu anhu hukala ribadi yawmin wa lailatin khairun min siyami shahri wa qiyamihi wa in mata ujri alaihi rizquhu wa amali ashe ga hadisin nan ya wuni da dare ya yi azumin wata ya yi tsayuwar wata idan ya mutu shi mai ribaɗin nan ana gudanar da arzikinsa da Allah zai bashi abincinsa bai yankewa yana nan Allah na bashi abincinsa aikinsu kuma bai yankewa kamar yana na yana aiki warawa abu dawud anhu wasu salama walaikun sa'ala wakil eh daku daku eh in mutu ya gama sallar magarba ya zauna yana jiran sallar isha'i ya ke cewa yana dakon sallar isha'i ko to aha na'am na'am alaramma yace amma banda suratan duniya cikin masallacin in ji alaramma eh eh ban ji ba eh eh wato ka sa abin da saku ba ku gane hausa guda mika ce eh ban ji ba sallahi zabilillah ake ba a biya da kira don ko bai tsaya ba ku sallah ba dole lokacin shi sallah amma sai cikin masallaci na ɗaya ka sallah ko na zuwa ya sai sako saurin kasuwanci sai ya sallah eh to in ya gwarce ba sai an kama tara tara ba eh eh to ya an ce ba a yanka bai arziki daga musulmani ku kuma waɗanda annan waɗanda Allah suna da hali ya kamata ku kyale shi mutu a sai dole mamman kwakun kyale su su mutu shi an magana gaskiya haka nan mallaman ku ka haɗe magana mika ce yanzu da tiɓe ga nan ƙur'ani na nan ga kai ne yana karantar da mai yana karantar da yara amma in sa ya ta waye har rana ta faɗi sa ya ba ta waye mai da zaton wanda ya sallama ya bashi kila ko dubu ɗari biyar ce ya ce wani ko akwai to ka ji ce Allah sauka sai eh? maka mun su kai shi na na ji shi ya ce yarba ma liman eh, ko a rashi suka limaman su sai mun suka yi don ba cikin baitul mal suka dai ba su ba su ba ni a a'a wala ibrahim ka ji abin da ka wadi wala ibrahim ya magana amma ya kuri sai nan kowa liman na kowa ya sallah rubu musalli salatuhu kala salata rubba musallin salatuhu kala salata da yawa mai sallah ma sallah ce kamar bai ba don ba ta yi ba yana gama ana yana bugun kai ne da ita bai gani sai sa kullu ya kai kuma ya ki makaranta bai gane ya sai ya mutu Allah zai sauwaka shi yasa kana abdullahi bin hudu yake cewa man ne na amma ahlud dini من قال muallim alquran ya li sauta الإمام masallaci alƙali malamin karantar da yara malamin gafarka shugabannin addini da mai kiran sallah yace ko zakka hum aula bi haza sha'ani kuma abinda a farkon matsalar yace wa rukulu fi ida ilil zakati lil ulama ya gani ya kaulani can karshe yace hum aula bi haza sha'ani sai idan malamai suna malamai na amma mawadata da gari ana ganin su ko kasa ana ganin suna da wadata shi ya dace ba zakka ko bai dace ba can karshe ce su sun kai cancanta a ba su ba suna da hali duk wani wanda man fihi naf'un amma ahlud dini duk wanda adda amfanin da bai mutane addini in yaba wannan wurin a wannan wuri ya faɗi to a ƙara tare shi hada alƙali na ciki in bai samu arziki ne daga bitalmadi eh Eh, eh, eh. ba ba ba zaka ba saboda yanzu iya ce ya bar wurin samu wato jahilcin mutanen mu karshe na yanzu ka bar tiɗin ga in wani gane da ya gane da wasu riga ta kai wallahi mawadaci na ayi <laughs> da yawa ai eh, eh, da ya kai shugaba eh, ai da an kai da ni na daga hannu da ya ne roƙa mai shi sa ga wadai ke hmm. uh, uh, eh mai da mutane inda an kasu inda sun kai ka san malami yara ko eh malami yara ka san shi ko mai karantar da yara eh malami wana madalla to malamin da zai zauna a ke irin tawai wani malami na to shi duk wanda zai zo karatu da ni littawai da cikin suke sau da da hannu warawa abu da'udu anhu kullu mayitin yukhtamu ala amalin illa al-murabidi duk matacce ana ana sa su ga aiki ne ya gama sai murabidi shi ka saki aka bari ne kullu ana sa aiki ne na riba kai ya gaji wala ko ta tsaya cikin daji kuna hukun hanya maluma ko ta wa shugabannin addini ka koyi rauni wallahi ko ta addini aiki riba ina amma wani zai ce kai na gaji wallahi Allah gane da muwa eh hakuma an kuma da ore ku ore wani bai iya ya ansa shi harkoki ne sun yawa babu babu ran da yake da zai lokaci illa zuwa da kuɗi kai wanga mutum babu mutum in ka ga mutum bai da harka kullum illa yau dai lisai wuri da kuɗi wani wani babu radda zai tsaya saurari addini wallahi ya gama masara babu mutum babu kulla ba abin ga zaka tarawa ɗaya rana minti biyu rayuwa ka taita a yata kawai da shi har wanda baka so sai ya kai ga hannu ne ko ba haka nan ba wuce dai ka gani wallahi duk wanda kai muku muku kana ta abin ga wallahi sai an ɗauka ce ko ɗan da kuɗi sai kore maganin wani shi haka abin da yake sai ga wani ya kawo da kai da tijo irin da siyara sai mutuwa na tona asiri mm. Allah sauƙaƙi warawa tirmiziyu riba da yau min khairun min alfin fi ma ku riba din wuni daya ya yi duk abu dubu wanda ba shi ba ƙalifin gat mhm. magana malam ibrahim ya ce kowa ya sallah abinda malam ibrahim ya sani don su da sarki sallah karan da a karan da hukuncin da karan da sarki ko da talata al-mu'bir an hadu shari'ati an baton abubuwa uku wanda an ka ibara da su guda an ka ce mai shari'a wa dariqata an ka ce musu hanya wal haqiqata an ka ce musu haqiqa ka annahu qala izru ala mashaqi da'ati ku ya hankuri akan wahala ta da'a duk inda ka ji an ce mutum shi ɗaya to an saba mai mutum bai cewa abin da ɗaya ya kaso zai ɗaya gare shi abin da ya saba mai bai ɗaya wallahi ba mai ɗaya haki ba kwantarare haki mashaƙ gare ta wa mu zahara kan nafsu da ƙoƙartar da rai kai ƙoƙari da ranka fi nabil ma'lufat a cikin kakkabe abin da ka saba da shi abuna ka saba da shi amma haka kabe shi wa murabadati sirri kuma da kullewa sirri ala janabil qurs gehen ubangiji li tarasul warida domin ka ka saurari abun da inta wa wattaqullaha fi jami'a ahwalikum ku tsorci Allah da dukkan halayenku bil muhafaza tsarewa alaiha akai la'allakum tuflihuna ya haqiqa za ku rabbanta tafuzuna bima la aina ra'at za ku rabbanta da abin da ijiya bata gani ba wala uznu sami'at kunne bai ji ba wala hadar ala qalbi basharin babu tunani akan zuciyar dan adam wa fi madarik tanzil izbiru ala mihnati izbiru ala mihnati ya samu ku fiko ala mihinati ku yi haƙuri akan jarabawa ta wa sadiru fi ni'imati wa hankurtar da rayuwarku akan ni'imata wa rabidu anfusakum ku tsare kanunku fi hidimati a cikin hidimata la'allakum tuflihuna haƙiƙa za ku rabbanta tahuzuna bi ƙurbati, ku rabbanta da kusanta ta inta razakanallahu. Allah ya arzikita mu qurbahu kusantarsa mu jawarati da makwabtaka da shi fi daril wani a cikin gidan yardarsa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tamma tafsira surata ali imran nan za kwana a mu'an saurari Al-Qur'ani, mai girma daga roƙi a shi abdurrahman isa jiga alaikata mai da ainihin alkarisa kare gabatar da wanda zai a cewa a manta da tafkin alkur'ani mai girma insha Allah gobe a garin jirgin kari sannan idan dare ya yi akwai wani masu jirgin karfama a cikin ainihin kongo bayan sallar ishe Allah ya in iko zuwa misali yau da ta da amanta da karatu na hadin matsala a masallacin gudunawa kamar yadda aka saba Allah ya taimaki mai ba masu da kamar shirin mai zuwa

وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله وسلم على dalam mutum da ɗaukar da ke kokarin da karatu da a kai da Allah yi mana aiki da abin da ake karatar da Allah da zara da mutum da ke karatar da mutum Allah da karatar da mutum shi Allah ta rasa da shi da mutum ta ta samu wannan kwaye da shi lafiya da tsara karma shi Allah taimaka mana da baki da Allah ta sanya masu masu yin da'a da jagororin mu na addinin musulunci Allah muna roƙonka da ikonka dan zatinka wannan fafatakar da muke ubangiji Allah sa kasa kuma mu shiga aljanna Allah duk abin da muke tare da shi na zunubai da sauransu Allah ka yahe mana su Allah ka yahe mana su Allah ka yahe mana kurakuran mu ubangiji Allah ka hada kawunan bisa ga wannan tafiya jagororin mutum daga sama har ƙasa ubangiji Allah ga baki ɗaya Allah ka taimake mu ka ba mutum nasara wannan tahiya ta mu Allah ka ɗauka ta bisa ga dukkan wata tahiya wadda ba ta daidai ba Allah ka taimake mu taimakon ka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin